fassarar mafarki baiwa ce da Allah yake ba wanda ya ga dama kamar yadda Allah ke ba da mutum baiwa ta istinbadi daga ayoyi ko hadisai irin wanda wasu ba za su iya ba shi kawai Allah zai ba shi ya gane haka Allah ke ba wani kuma ya iya gane daga mafarki wannan tawilin mafarkin menene amma galibi yadda za a yi tawilin mafarki baya zama daidai da irin abin da ka gani shi yasa galibin mutumin da ya kira yake cewa gashi ya mafarkin kaza ya ji tsoro in ce mutum kar ka ji tsoro saboda kar mutum ya dauka abun da wai in ka ganka kana yankawa ne sai ka dauka za ka yanka shi ne ba irin na annabi ibrahim bane kuna fahimta galibin mafarki in an zo tawilinsa za ka ga bai yi kama da abin da ka gani din ba amma sai mutum mai dogon nazarin da Allah ya bashi bai wanda zai iya tawilinta tawilinsa sai ka ga yayi sai ka ga ya gane kuma sai ya zama daidai ne an fahimta to amma galibi in ba ya zama dole ba an fi so kar mutum ya damu da neman sai an fassara masa mafarki kuma an fi so mutum shi ma ko da ya gane ya iya kamewa ba dole sai ya fassara ba don wani mafarkin in ka fassara ma wani to matsala ce to akan ka ɗumauta shi ko ka gaya masa wani abu kuma kaddarar Allah ce ya zama bai yiwu ba yadda Allah ya ga dama ne zai yi to kaga sai ka iya jawo masa matsala don haka kawai duk wanda ya mafarki ya yi addu'a Allah ya sa ya zama alheri ne shikenan to wannan shine kashin mafarki na biyu daga cikin mafarkin da ake gaskata a ru'iyar saliha akwai sauran nau'ukan mafarki guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi cewa mafarki kala uku ne akwai mafarki na arru'ya as-saliha irin wannan akwai mafarki na zancen zuci abinda mutum yake ta yawan tunawa yana tuna zai yi tafiya yana tuna zai aure yana tuna zai je makaranta yana tuna za a bashi kuɗi sai ta mafarkin kuɗi daga sama wannan duk kawai zuciyarsa ce ta tuna ba wai Allah ne ya aiko mala'ika a nuna masa kuɗin da zai samu ba mafarki na uku shine mafarki akan wato shirmen shaidan shaidan ya iya wasa da hankalin mutum ya taka kama sai yana nuna masa wasu abubuwa mafarki wani abu ya danne ka ya matse ka mafarki wani abu yana binka da gudu ka tashi sama wannan duk shaidan ne mafarkin ka ga an fille maka kai kan yana ta yawo ana ta bi da gudu za a dauka wannan duk wasan shaidan ne kar ku rika razana da irin wannan kace sai an fassara maka in kai kuskure ka samu wani dibgegge ya tashi ya fassara maka to galibin mafarki yanda aka fassara shi aka zai zama shi yasa nake ce ka rika kiyayewa galibin mafarki yana bin baki don haka in ba wanda ka tabbatar da cewa ya sani kuma zai faɗi alheri ba kuma zai faɗi gaskiya don duka wani abubuwan guda uku ne sai ya sani kuma zai faɗi alheri kuma gaskiya zai faɗa to wannan in ba haka ba gara ka haƙura kawai kai ta addu'a Allah ya sa alheri ne ka yi mafarki ka ganka a kwance ana janazan ka kuma ga liman wane kuma ka zo tashi ka farka sai ka ji alaman da ɗan jiga-jiga a jikinka kama maka wankan gawa <laughs> to kaga irin wannan karka yi gaggawan gaci a fassara maka don baka san me za ta kaya ba <laughs> yawwa kawai kai dai in ka gani sai ka gane me yake nuna maka kaga sai a dan kula a dan gyaggyara abubuwa a dan shishirya in ta zo shikenan ba ta zo ma shikenan don haka wannan ya nuna mana cewa ana iya gaskata mafarki kuma har a yi aiki da shi an fahimta ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin yau muslim a ru'ya talata fa ru'ya salihatu bushra min Allah yace ru'ya mafarki mai kyau din nan albishir ne daga Allah shine Allah ya sa akwai mala'ikan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya nada shine mala'ikan mafarki shi yake zuwa idan Allah ya kaddara wani abu da zai faru ga mutum ko ga wani ko a garin su ko a ƙasarsu ko a duniya to sai Allah ya zaɓi wani ko wasu sai sa wannan mala'ika ya rinka nuna masa samfotin abin sai rika dan nuna masa alamar hoton abun amma ba zai nuna masa shi gaba ɗaya ba sai dan masa walƙiya haka don ya in zai gane ya gane in ba zai gane ba oho an fahimta to wannan mala'ika aikinsa ne sai zo yana nuna wa mutum hoton to in mutum ya tashi Allah ya sa ya gane sai kaga abun kuma sai ya tabbata wannan albishir ne daga Allah in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu ru'ya tahzinin min ash-shaytan yawa mafarkin da shaitan kawai don ya bakanta maka rai kawai don ya bata maka rai sai ya nuna maka sannan ya mimma yuhaddithu al-mar'u nafsa shine mafarkin abin da mutum yake yawan zancensa zancen zuci sai kai ta gani a mafarki an fahimta yawuwa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa in ra'a ahadukum ma yakra falyakum falyusalli wala yuhaddithu wala yuhaddithu biha nas duk wanda ya mummunan mafarki to sai ya tashi sai ya yi sallah ko kuma ya tashi ya addu'a amma kar ya gaya wa mutane kai ni na mafarkin abu kaza a saboda in ka faɗa wani sai ya ce jab ai za a yi kaza to sai an yi sai dai in Allah ya kiyaye ka ja bakinka kai shiru kai addu'ar Allah ya sa ya zama alheri ne fa'ida ta gaba dangane da wannan hadisi na mafarki shine musani ko da an yi mafarki na arru'iya as-saliha wannan na kashi na biyu to kar a ɗauka cewa mafarki yana iya tabbatar da shari'a kamar yadda wannan hadisin ya nuna wannan hadisi ya tabbatar da hukunci ne saboda a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi kuma shi ya fassara kuma lokacin ba a gama saukar da addini ba bai cika ba amma idan a yanzu ne bayan addini ya cika sai mutum ya mafarki sai ya ga wani abu a cikin mafarkin aka bashi wani abu aka ce masa addini ne ko na samun kusanci ne zuwa ga Allah ko saƙo ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ƙari ne akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ɗin ya zo da shi to ba manzan Allah ba ne shaidan ne ku fahimci wannan da kyau saboda a addini kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai da ya gama cika shi gaba ɗaya, al yawma akmaltu lakum dinakum babu wani abin da ya rage inda na addini ne wanda bai cika ba wannan abin da sa ya zama hukunci ya tabbata a kansa shine a gaban manzan Allah din sallallahu alaihi wasallama akai kuma shi ya tabbatar shi yasa Abdullahi ibn Zaid yana gani sai fara aiki da shi a sai da yazo ya faɗa akai masa aka bada approval yanzu ma za ka je ka kai a bada approval babu ko da akwai shi komin girmansa ba manzan Allah bane shi kuma ba zai iya shar'anta komi ba don manzan Allah sallallahu alaihi ya gama cika addinin sa bai bar wani ya zai wakilce shi ya karasa masa ciko ba